Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV Jos barkamu da wannan lokaci ga labaran kamar yadda muka saba ka muku amma da farko ga muhimman kanin su. Majalisa ta yi barazanar korar shugabannin kamfanonin mai a Najeriya. Kotun ɗaukaka ƙara ta jaddada hukuncin korar gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf. Hatsarin tirela ya kashe mutane 25 a jihar Neja. a labarin ƙetare kuwa kotun isra'ila ta kowar karar neman soke yarjejeniyar tsagaita yaƙi a gaza sai kuma a fagen wasanni inda tawagogi ashirin suka samu gurbin shiga gasar euro 2024 kai tsaye To kanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu mai karatu Suleiman Hassan. Majalisar Dattijan Najeriya a ranar Laraba ta sha alwashin tabbatar da cewa an kori shugabannin kamfanonin man fetur na ƙasa wato Mele Kyari da wasu manyan jami'an kamfanin tare da gurfanar da su a gaban kuliya bisa zargin kashe naira triliyan goma sha biyu da ake zargi an kashe su wajen kula da matatun mai na ƙasa majalisar ta bayyana cewa an kashe sama da naira triliyan goma sha biyu kan matatun inda ta ce tana da bayanan sama da dala biliyan ɗari miliyan ɗari biyar da casa'in da da biyu euro miliyan hudu da ɗigo takwas da kuma fan miliyan uku da ɗigo da aka kashe a tsakanin shekarar dubu biyu da goma zuwa dubu biyu da da ashirin uku kan matatun amma duk da haka ba sa aiki. kwamitin wucin gadi na majalisar dattawa da ke binciken ayyukan matatun najeriya daban-daban ne ya yi wannan barazana a yayin wani zaman tattaunawa da mahukuntan nnpc da sauran shugabannin bangarorin mai a najeriya kwamitin ya yi barazanar korarsu daga wasu daga cikin wato wasu daga cikin shugabanni da aka gayyata amma suka tura wakilai a maimakon haka tare da ɗaure su inda hukumomin suka hada da nnpcl nmdpr da kuma nupcr shugaban kwamitin na wucin gadi sanata isa jibrin ya bayyana cewa an ji abubuwa da yawa game da yunkurin da aka yi na kawo sauyi da kuma kashe maƙudan kuɗaɗe wajen samar da kayan aiki na matatun da ba sa aiki shi ma da yake nashi jawabin sanata yahaya abdullahi ya buƙaci wakilan da su shaidawa shugabanninsu cewa dole ne su bayyana da kansu an dai baiwa hukumomin har zuwa ranar talata da su miƙa takaddu kafin wato ganawar da shugabannin hukumomin da za a yi kotun ɗaukaka ƙara da ke abuja ta yi ƙarin haske akan cece kucen da aka yi akan ƙudurin hukunci da ta zartar da ya kori gwamnan jihar kano abba kabir yusuf daga kujerarsa a ranar juma'a kotun dai a hukuncinta na ranar juma'a ta tabbatar da hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yi na soke nasarar abba na jam'iyyar nnpp tare da mai gurbinsa da nasir yusuf gawuna na apc sai dai kwafin kundin hukuncin da ya bayyana ranar talata na cike da rudani da kuma janyo cece kuce matuƙa lamarin da ya yi sanadiyar aukuwar zanga-zanga daga wurin wasu daga cikin magoya bayan jam'iyyar da ba ta yi nasara ba. to sai dai da yake ƙarin haske a akan cece ku ce da kace na ce babban magatakardan kotun umar muhammad bangari ya ce abin da ya janyo matsalar tuntuban alkalami ne ya kuma ce hakan ba zai canza hukuncin da alkalai suka sanar na murya ɗaya ba wadda ya tabbatar da matsayin kotun baya umar bangari ya kuma ce za a gyara kuskuren da zarar ɓangarorin da shari'ar ta shafa suka buƙaci yin hakan a rubuce bugu da ƙari dai ya jaddada cewa doka ta hudu da daftari na 23 na kotun ta ba su damar yin gyara a duk wani tuntuɓan alkalami da suka ankare ko kuma ɗaya daga cikin ɓangarorin da suka kai ƙara ya ankarar da su ya ce saɓanin wato sabanin kururuwar da ake ta yi a kafafen sada zumunta har yanzu soke nasarar abba da suka yi tana nan daram. to wani batun kotun ma kotun ɗaukaka ƙara ta ƙara ko ta raba gardama a shari'ar gwamna basi otu na jam'iyyar apc kotun wacce take zamanta a jihar Legas ta tabbatar da nasarar gwamna otu na jihar cross river a matsayin wadda ya lashe zaben gwamna a jihar kotun ta yanke hukuncin ne a jiya laraba 22 ga watan nuwamba na 2023 inda ta yi watsi da korafin da ɗan takarar pdp sunday ono ya gabatar wano ya sake rashin nasara ne bayan kotun sauraron kararrakin zaɓe a ranar 26 ga watan satumba a birnin kalaba ta yi watsi da shi saboda rashin gamsassun hujjoji babban kotun a yanzu ta sake tabbatar da hukuncin karamar kotun inda ta yi fatali da korafe-korafen jam'iyyar pdp gwamna otu yayin da yake martani kan nasarar da ya samu ta bakin sakataren yada labaransa emmanuel ogbechi ya nuna jin daɗinsa inda ya ce wannan nasarar mutanen jihar ce yana mai bayyana cewa yana fatan hakan zai kawo ƙarshen shari'ar gwamnan jihar bauchi bala muhammad kaura ya bayyana cewa gwamnatinsa ta karɓo rancen kuɗi naira biliyan 100 tun bayan hawansa mulki a shekarar 2019 da yake jawabi a taron majalisar zartarwa ta jihar a ranar laraba Kaura ya bayyana cewa ayyukan samar da ababen more rayuwa kaɗai sun laƙume sama da naira biliyan casa'in. Gwamnan ya ce an karkatar da wani ɓangare na kuɗaɗen ne a ɓangaren ilimi da lafiya. Ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta da burin cutar da al'ummar jihar Bauchi inda ya ƙara da cewa a yanzu haka shiri ya yi nisa na ƙara ciyar da jihar gaba. gwamnan ya bayyana ƙudurinsa na tabbatar da gaskiya sannan ya yi alkawarin sanya hannu kan yarjejeniyar aiki da kwamishinoni domin gudanar da ayyuka masu inganci inda ya buƙace su da su ba da fifiko a kan ayyukansu wata tirela ɗauke da kusan mutane 230 a cikinta ta yi hatsari a jihar neja inda akalla mutane 25 suka rasu nan take bayanai sun nuna cewa motar ta yi hatsarin ne ita kadai a ƙauyen taka lafiya da ke kan babbar hanyar yawuri a ƙaramar hukumar magama ta jihar neja a cewar sakataren yada labarai na gwamnan jihar wato bologi ibrahim gwamnan jihar muhammad umar bago ya damu ya nuna matukar damuwarsa sannan ya buƙaci direbobi su daina karya dokokin tuƙi. ya ce hatsarin wadda aka yi shi a ranar talata ya faru ne sakamakon gudun wuce sa'a wadda ya sa motar ta kwace daga hannun direbanta bayanai sun nuna cewa trailer dai ta taso ne daga jihar sokoto dauke da mutane 229 waɗanda suka hada da maza da mata da ƙananan yara a cikinta rahotanni sun ce nan take mutane 25 suka mutu yayin da wasu da dama suka samu munanan raunuka kuma yanzu haka an garzaya da su babban asibitin kwantagora inda suke samun kulawa to a labarin ƙetare kuwa wata babbar kotu a isra'ila ta kori ƙarar da aka shigar gabanta da ke ƙalubalantar yarjejeniyar da isra'ila da hamas suka kulla ta tsagaita wuta ta kwanaki hudu yarjejeniyar dai ta fara aiki ne da misalin karfe goma na safiyar yau alhamis a agogon gaza ta tanadi cewa Isra'ila za ta saki fursunonin Falasɗinawa 150 da ke tsare da take tsare da su waɗanda akasarin su mata ne da matasa inda ita kuwa Hamas za ta saki Isra'ilawa 50 cikin kwanaki hudun. 'yan uwan waɗanda Hamas ta kashe ne a harin da ta kai a watan da ya gabata suka shigar da ƙarar. Masu ƙarar sun ce sakin fursunonin Falasɗinawa zai iya janyo ƙaruwar kai hare-hare a nan gaba. rahoton bbc ya ce an iya gano 34 daga cikin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su da wato waɗanda matasa ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas kuma cikinsu har da yaro ɗan ƙasa da shekara ɗaya da haihuwa kotun dai ta ce yarjejeniyar ta siyasa da diplomasiya ce to a fannin wasanni kuwa tawagogi guda ashirin sun samu gurbin shiga gasar euro 2024 kai tsaye inda jamus za ta karbi bakuncin wasannin a shekara mai zuwa ingila wadda gareth southgate ke jagoranta tana cikin tawagogin da za su jira raba jadawali bayan da ta ja ragamar rukuni na uku inda ita ma scotland ta samu gurbi dukkan waɗanda wato wadda ta yi ta ɗaya da ta biyu a kowane rukuni su ne suka samu tikiti kai tsaye a wasannin da za a fara daga yuni zuwa wato yulin 2024 yanzu kenan saura gurbi uku ya rage inda tawagogi goma sha biyu za su buga wasanni cikin gurbin shiga euro 2024 ƙasashe goma sha biyu ne dai za su wato ɓarje gurmi a euro 2024 inda jamus za ta karɓi bakuncin wasanni ce kaɗai ta samu tikiti kai tsaye ranar talata aka kammala karawar cikin rukuni ta yadda aka samu ashirin da suka kai euro 2024 kai tsaye inda kawo yanzu spaniya scotland france da kuma netherlands da sauransu ne suka samu gurbin shiga gasar ta euro 2024 daga nan ana sa ran za a raba jadawali na gasar ta euro 2024 a ranar asabar biyu ga watan disamba shekarar nan ta 2023